masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin sarawa a wannan yini mai albarka in juma'a talatin ga watan rajab ko kuma ɗaya ga watan sha'aban shekara na takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daidai da 28 ga watan hudu shekara na dubu biyu da goma sha bakwai a kalandar ladiya domin ci gaba da tafsirin mana alkur'ani mai girma da muke mako-mako a wannan masallaci mana cikin tafsirin suratul bakara kuma mun tsaya a wancan sati a tafsirin ayoyin nan guda biyu aya na ɗari da tamanin da uku da aya na ɗari da tamanin da hudu za mu sake maimaita karatun waɗannan ayoyin domin mu ci gaba da tafsirinsu daga inda muka tsaya kafin nan munasaba ta zo na farkon wata kuma wannan wata da za mu shiga shine wata wanda yake jajibarin watan ramadan ya zo cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar da muka faɗa hudu ba ɗazu cewa annabi yana baiwa wannan wata na sha'ban mahimmanci kuma babban abin da mai lura yake lura da shi cikin mahimmanci da annabi yake bayar ma wannan wata shine yawan azumi al-imam ahmad da annasarwaito hadisin usama ibn zaid Allah shi yadda da shi tare da babansa kala yake cewa kod kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sumul ayyama ya surudu hatta na kula la yuftar ya ce annaba alaihi salatu wasallam ya kasance yana azumin raniku ya jere raniku da yawa ya yi ta azumi hatta na kula la yuftar har mu ce kai kamar annaba ba zai sha ruwa ba a wannan wata wa yuftiru al-ayyama hatta la yakadu wani lokacin kuma zai aje azumi har kamar ba zai yi azumi ba a wata illa yawmaini min al sai dai ranaku guda biyu a cikin mako anan al aljumu'a yana nufin mako in kana fi siyamihi wa illa ba in sun yi daidai da ranakun da ke azumi to sai in ba haka ba su ma sai ya wuce wato a mako wani lokacin annaba alaihi salatu wasalam zai yi azumi har ma ɗauka cewa har makon ya ƙare ba zai daina azumi ba wani lokacin kuma zai bar yin azumi ba zai yi ba sai in ranakun da ya saba azumi ne a mako su ne ah, kamar yadda za mu ji litinin da alhamis walam yasumu min ash-shuhuri ma yasumu min sha'ban baya yin azumi a watanni irin yadda yake yin azumi a sha'ban fa qultu sai nace ya rasulullah ma'ana usama ibn zaid radiyallahu anhuma yana ba mu labarin yadda annabi yake azumi shiriyar annabi dangane da azumi na a mako da kuma a watanni na shekara azumin nafila a mako yakan yi azumi wani lokacin har zai makon gaba ɗaya ba zai bar azumi ba wani lokacin zai kyale ba zai azumi ba a mako har a ɗauka cewa haka zai zarce sai dai in ramin da yake yin azumi ne an sani in ya zo to sai yi su a watanni kuwa yana yin azumi ya bari amma babu watan da ya fi yawaita azumi a ciki kamar watan sha'ban sai usama ya ce da ya lura da wannan sai ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama hikimar wannan abin da yake yace nace ya rasulullah innaka tasumu la takadu tuftir ya rasulullah kakan yi azumi saura kiris kamar ba za ka kamar ba za ka sha ruwa ba wa tuftiru hatta la takadu tasum illa yawmayn haka kakan bude baki har kamar ba za ka yi azumi ba sai dai a wadansu kwanaki biyu in dakhala fi siyamik wa illa sumtahuma in sun shiga cikin ranakun da kai azumi to in ba su shiga ba to in ka zo kana kimma a waɗannan kwanaki guda biyun sai ka yi azumi kala ayyamai annabi sai ce masa waɗansu ranaku biyu kake nufi kala yawmul ithnaini wa yawmul khamis ita ranar alhamis ranar litinin da ranar alhamis kala sai annabi ya ce ga hikima yaumani يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين yace waɗannan kwanaki ne guda biyu da ake bajirar da ayyuka ma ubangiji ubangijin talikai ayyukan mako wa uhibbu an yu'rada amali wa ana sa'i kuma ina so a bajirar ai baje kolin ayyukana a gaban Allah madaukakin sarki alhali ina azumi Kultu sai yace usama kenan walam araka tasumu min ash-shuhuri ma tasumu min ban taba ga kana yin azumi a sauran watanni kamar yadda kake a sha'ban ba la yakashur yaghfulu nasu an yace wannan dalili shine wata ne wanda mutane suke rafkana ba sa damuwa da wannan wata din baina rajabin wa ramadan yana tsakanin rajab da ramadan rajab wata mai alfarma ramadan watan da ya fi kowanne falala watan azumi ko saboda haka mutane suna kula da wannan a matsayinsa na wata mai alfarma wannan ana kula da shi a matsayinsa na watan azumi saboda haka ba a kulawa da aikata ayyuka na bauta sosai a watan sha'ban annabi ya ce shi yasa nake yin azumin a watan sha'ban ne kuma sannan Wahuwa. huwa ga wani ahalin dalili shaharun turfa'u fihi al'amalu ila rabbil alamin wata ne da ake daga ayyukan bayi zuwa ga ubangijin talikai wa ana uhib fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'i haka ina son a daga aiki na a yayin da nake ina azumi malaman masu shari suke cewa ayyuka na shekara su ne ake bijirar da su a daga su zuwa ga Allah madaukakin sarki a wato ainihin watan sha'aban kusan kullum ana kai bayi ana kai ayyukan bayi zuwa ga Allah ya ta'aqaba ni fikum mala'ikatun bayil lalli wan nahar mala'iku in safe in sun koma za su gaya wa Allah dauki sarki ga abubuwan da bayi suke haka mala'iku in na dare in sun koma su ma za su je sanar da Allah dauki sarki saboda haka akwai bijirar da aiki da ake kullum sannan akwai na musamman da ake yi mako-mako da za a tara abin da aka yi kafin nan a kai ma'alla madaukakin sarki a kai rekod ɗin shi ne ake yi a sati sau biyu na wannan na musamman ne shi ne litini da kuma da alhamis sannan akwai na shekara-shekara wadda wannan a watan sha'aban ake kaiwa shine abinda Allah annabi alaihi salatu wasallam yake faɗa anan wa fihi turfa'u al'amalu, amalu ila rabbil alamin dan haka wannan hadisin yana koyar da mu kenan lallai mumma wajen yawaita azumi a wannan wata na sha'ban eh, cancan mu jawo hankalinmu eh, kan wannan sana abu na biyu akwai waɗanda suke yin akwai hadisai da suka zo zahirin sai yana nuna cewa annabi alaihi salatu wassalam yakan kamar yadda cikin sahih muslim sahih al-bukhari hadisin aisha take cewa kana yasumu sha'bana kulla amma riwayar ta har yanzu a cikin sahih muslim sai ta fassara wannan tace kana yasumu sha'bana kulla kana yasumu sha'bana illa qalila kulla hudin a nan ba tana nufin gaba ɗayansa ba ne eh tana nufin gaba ɗaya sai dai ɗan kaɗan saboda haka kuma hadisi ya inganta daga gare ta haka nan daga abdullahi ibn abbas cewa ba su taɓa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika azzaman wani wata ba in ba watan ramadan in ba watan ramadan ba ما علمته يعني النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا illa إلا رمضان abu na uku saboda haka kenan irin su abdullahi ibn mubarak da gogaye malaman hadisi suna tafi bisa wannan riwaya din na Aisha da Abdullahi ibn ah, Abbas radiyallahu anhu cewa ba ba tafarkin annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya hada azumi na wato ainihin Sha'ban da Ramadan akwai riwaya hadisin Maimuna take cewa kana yusilu Sha'bana ah, bi Ramadan cewa yana hada to ana fassara waɗannan zahirin su da saurari riwayoyin ma'anan hadawa ɗin ma'ana yana yi da yawa ne a ciki ko yana shiri ma ramadan ta hanyar yawaita azumi a wato ainihin watan akwai hadisi da ya zo eh, a kan falala na kuma abin nan na falala ko kuma na abin nan hana azumi idan sha'ban din ya kai ya kai rabi idan tasafa sha'ban fala tasumu hatta ramadan taban malamai suna eh, sabani wajen inganta wannan hadisi din eh, da dama suna suna cewa hadisi ne shadid ‘yan baya da damansu kuma suna inganta ya cewa hadisi ne ingantacce sai dai akwai hadisai da suka fi shi ƙarfi Wanda suke nuna sabanin abin da yake nuni akai kamar la taqaddama ramadana bi siyami yawmin wala yawmain wannan hadisin yana bukhari da muslim shi kuma hadisin idan tasafa sha'ban yana cikin sunan abu dawud da tirmidhi annabi ke cewa kada ku gabace ramadan da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu kenan kafin nan za ku yi azumi kuma ya fi inganci akan wancan da haka malamai suke ƙoƙarin haɗawa waɗansu su ce wannan hadisin la kaddamu ramadan bi siyam yawmin yau. yawmayn ya shafi wancan umarnin idan tasaf falata su mu sai ga sun fita daga matsala waɗansu kuma su ce a babu dalili akan nasar. sai ayi a hada mutumin da azumi ke masa wahala in ya ci gaba da yin azumi bayan rabin watan eh, sha'ban zai galabaita ta inda zai sha wahala sosai wajen azumin ramadana akwai mutane da azumi yana musu wahala sosai to ire-iren wannan ne annabi ke cewa idan tasafa sha'ban fala tasumu in ya kai rabi to ku kar ku yi azumi ku yi azumin ku a farkon wata din sai ku dan huta ta inda in kun zo daukar ramadan za ku yi cikin nishadi wanda kuma ake magana da su cewa la taqaddamu ramadana bi siyam yawmin ko yawmain sune wanda sun riga sun saba da azumi ba sa jin wahalan azumi To haka su ma ana cewa in sha'aban ya zo ƙarshe to su aje su aje azumi saboda su ma ya zanto akwai bambanci ko rata tsakanin azumi na wato ainihin farilla da azumi na nafila kinga ko a sallah ba a son kana idar da sallan farilla kawai ka tashi eh, ka fara nafila a ana son ka ɗan zauna kaɗan ko ka magana ko ka canza wuri mun gane ko ka yi waɗannan azkar ɗin ba saboda ka kuskure abin da za ku ga da dama daga cikin iyayenmu suke yi ana cewa assalamu alaikum za ka kawai za su tashi su kawo nafila ba daidai ba ne ya dace mutum ya yi azkar ɗin nan na bayan sallah kafin ya yi nafila don ba a san a haɗa fari da nafila yana fatan mun gane saboda haka suke cewa waɗannan malamin sani dalili wanda yana da ƙarfi zai iya azumi dan ba zai masa wahala ba ya dace wannan kuma shine ya raba ya dan aje azumi na nafila kafin ya ɗauki azumi na wato ainihin ah, fala don haka muna jawo hankalin jama'a lallai mu dage mu bi wannan sunna na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zamu dora daga inda muka tsaya a sake maimaita mana ayoyin nan na azumi wadda muka karanta su a baya بسم الله الرحمن Ya يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون نعم الله مدوكين yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wadanda suka yi imani kutiba alaikumus siyam an wajabta muku yin azumi kama kutiba alal ladhina min qablikum kamar da aka wajabta wadanda suke gabaninku la'allakum taqun ku samu taqwa ayyaman ma'dudat azalman na wadansu kwanaki ne ƙididdigu faman kana minkum maridan aw safar wanda duk ya kasance a cikinku a halin rashiya? bai da lafiya A ala safarin ko a halin tafiya sai ya aje ya azumi ɗan fa'iddatun min ayyamin ukhar to sai ya biya adadin kwanakin da ya aje azumi ɗan ya biya su waɗansu kwanakin bayan watan ramadan wa alalladi na yi yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin suko wadda za su iya azuman wajibi ne a kansu idan suka zaɓi kar su yi azumi ɗan fidyatun su bayar da fansa wanda shi ne ta'amu miskin abincin miskini guda ɗaya su ciyar da miskini guda ɗaya faman tsawo a khairan duk wanda ya yi taɗawu'i da wani abu na alheri fa huwa lahu ma'ana ya ƙara wani abu na alheri fa huwa lahu wannan kuma shi yafi masa wa an tasumu khairul lakum ku yi azuman shine mafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamun in har kun kasance kuna da masaniya dangane da haka dan a wancan satin mun tsaya yadda muke bayanin fa'ida ko hikima na shar'anta Allah maɗaukakin sarki ya dunkule hikimar da ya sa ya ta azumi ya ce la'allakum tattakun domin ku samu takawa kuma mun yi bayani na waɗansu hanyoyi ta yadda azumi ke gadar da takawa sannan na faɗa muku cewa duk wani alkhairi na duniya da lahirar ƙwar'ani yana danganta shi ne da wannan manzila ɗin ko matsayi wanda shine matsayi na takawa idan har ka samu takawa to ka samu duk wani alheri na har ma da na lahira idan ka rasa takawa to ka yi rashi babban rashi duniya da lahira um, in gawa mana ayoyi da suke wannan magana amma daga bayan tunani zai fi kyau bayan mun gama magana akan azumi ɗin. sannan mai wannan ta saboda Allah ya bude ko ya rufe ayan farko na wajabta azumin ramadan da wannan hikima sannan da ya gama magana gaba ɗaya kan azumi ɗin kuma ya sake rufe aya ɗin da wannan kazalika yubayyin Allah ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun to in mun je shan ma rufe da ƙarin wannan bayanin ta hanyar jawo ayoyi da suke nuna cewa alkhairin duniya gaba ya ta'allaka ne da taqwa haka ma alherin lahira gaba ya ta'allaka ne da taqwa wannan a dunkule yana nuna mana cewa lallai azumi babban abu ne wadda ke gadar da babban rabo na duniya da lahira da haka zai mu ci gaba da tafsirin ayoyin na gaba Allah yana cewa ayyaman ma'dudat kamar da na faɗa mana ayoyin da suka biyo bayan aya na farkon nan duk bayani ne akan ayan farko din ayyaman ma'dudat ayyaman kwanaki ne ma'ana Allah ya wajabta muku azumin waɗansu kwanaki ne ƙididdigu so a farko an ce an wajabta azumi a nan azumi ne na kwanaki kuma kwanakin ƙididdigu ayyam jam'i ne na yau kuma ayyam jam'u qilla ne haka nan ma'dudat jam'i ne na ma'duda kuma ma'dudat in ma jam'u qilla ne wato a larabci jam'i kala biyu ne akwai jam'i da yake nuna abun bashi da yawa ya fice biyu ehm, daga uku ne zuwa ko tara ko goma ba da yawa sosai sannan akwai ayyama sannan akwai jam'u eh, alkasra wanda yake nuna abin yana yawa sosai to akwai sigogi na larabci wanda suke nuna ƙilla akwai sigogi da suke nuna yawa din to anan ayyam jam'i ne da yake nuna karanci kenan Allah ya faɗa mana cewa 'yan kwanaki ne kaɗan sannan don ya ƙara tabbatar da cewa su kaɗan ne sai ce ababen ƙirgawa shi yasa suke cewa duk abin da za a ƙirga ba shi da yawa to abinda ake so a faɗa mana kenan kimar cewa ayyaman ma'adudat don a nuna mana cewa rane ko ɗin 'yan kaɗan ne ba su da yawa shi kuma wannan shi ma domin zabarar da mu musultu da wannan umarni kada mu ji cewa yana da wahala ayyamar ma'adudat a nan a tahir bin ya fito da wata hikima yake cewa ayyaman ma'adudat ƙur'ani a wani waje yana amfani da ma'adudat a wani waje yana amfani da ma'aduda ma'adudatun saboda haka ma'adudat jami'i ne muka ce na ma'aduda ko kenan ma'adudat sun fi yawa akan ma'adudat inda kaji aka ce ma'aduda to bai kai yawan ma'adudat ba yahudawa bai da muka karanta a baya cikin urudunsu din kai suna cewa lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda lan tamassana naru wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda a cikin suratul baqara kenan ko saboda suna ganin in sun shiga yan kwanaki kaɗan kawai za su shine hadisi ya zo in ba kuma ta ba lokacin cewa an tambaye su man ahlun nari suwaye yan wuta yahudawa sai suka ce za mu shiga ciki na 'yan kwanaki kaɗan biyu ko biyar sun matakhulufuna na fiha cewa wai sai ku musulmi kuma ku kuma yi gurbinmu ina na bishe ƙarya kuke kuta to a nan ya ce ma'adudat tuke nufi ma'aduda a nan Allah ya ce ma'adudat ya fi goma guda talatin ne ko talatin ko ishirin ko ishirin da tara ayyaman ma'adudat malamai suna saɓani dangane da menene ayyaman ma'adudat nan al'imamu tabari ya ambaci maganganu guda uku magana ta farko shine abinda na ambata cewa ayyaman ma'adudat ah, ok magana na farko da shi ya ambata shine cewa ayyaman ma'adudat ah, su ne kwanaki guda uku na kowane wata wadda muka karanta a wancan satin a hadisin mu'az ibn jabal da yake cewa farko an wajabta azumi ne na kwana uku a kowane wata da kuma ashura sanan daga baya aka zo aka je marhala ta biyu din to akwai malaman da suke ganin ayyaman ma'adudat din nan abin da ya faradin shine sharhin wannan ayyaman ma'adudat din wannan al tabari ya jingina shi zuwa ga ata da wata riwaya zuwa ga abdullahi ibn abbas da kuma kama yadda muka faɗa ne maganan eh, mu'ad ibn jabal kamar yadda zo cikin musnad eh, na al ahmad hakanan ya jingina wannan riwaya ko zuwa ga al katada sai magana na biyu cewa <clears throat> waɗannan ranaku guda uku waɗansu kwanaki ne guda uku da annabu sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumtar su tatawu'an mai bambancin maganan farko da na biyu maganan farko shi ne cewa an wajabta ne magana na biyu cewa kwanaki ne guda uku annabi ne yake yi ta tatawu'i ne da annabu alaihi salatu wassalam yake yi ah, <clears throat> nan tatawu'i ne yake yi don haka bai dace a ce shi ne ayyaman ma'adudat ba don haka aurensu ayyaman ma'adudat shi ne ayyam ɗin watan ramadan waɗannan ayyam ɗin watan ramadan ɗin magana cewa ayyam ɗin watan ramadan ake nufi shi ne abinda shi ma'alima mutabari ya rinjayar afon magana biyu a haikatuwa magana uku ba na farko shi ne cewa salasat ayyam min kulli shahr nabi kuma shine cewa watan ramadan ne wanda suka ce watan ramadan ne suka ce kwana uku nan da ku kuka ambata ta ɗau'i ne annabi yake yi ba wani abu ne da aka wajabta masa ba shine al-imam at-tahir ibn ashur yake cewa ai ba a san wani azumi haka shi ma imam at-tabari cewa ba a san wani azumi ba da aka wajabta wa musulmi kafin na watan ramadan cewa ba a wajabta wa musulmi wani azumi ba kafin watan ramadan duk da cewa ɗansu malamai suna cewa kamar da na faɗa mana wancan karan cewa annabi ya yi umarni da a yi ashura saboda haka <clears throat> ya wajaba sannan aka zo aka soke wajibcinsa da wato ainihin azumin watan ramadan don haka da za ka ji wani ya faɗi wannan abin da ya fi rinjaye ne shi ne ayyaman ma'adudat a nan ana nufin watan ramadan kwanaki ne kamar da Allah zai bayani a ayar da zan su biyo baya da ya ce Ramadan wannan shine tafsirin ayyam da wannan shine maganar da ah, tafarin jayi kun maridan wanda ya kasance cikin ku lafiya aw ala safarin ko akan tafiya fa iddatu min ayyamin ukhra to sai ya rama wadansu kwanaki dan Ah, kamar yadda na sha faɗa mana Allah maɗaukin sarki mai rahama ne mai jinƙai kuma rahamaniyarsa da jinƙansa suna bayyana a dukkan umarni da ya yi wa bayinsa musamman irin wadda mutum zai ga kamar yana da wahala shi yasa duk wani abu da aka ɗora ma zai yi ma wahala sai a baka mafata a sauwaƙe maka don nuna wannan rahamaniya ɗan ta Allah madaukakin sarki a nan gashi ya faɗa mana ya wajabta mana azumi kuma ya ba mu bayanai da dama wadda za su mu ɗauki abin abu ne mai sauƙi za mu iya bal za su zabarar da mu mu ji cewa e mu muka fi cancanta ma mu yi wannan saboda idan mu ne khairu ummatin ukhrijat lin nas to ai mu muka fi cancanta mu zanto masu takawa sama da sauran mutane to azumi na isar da mu zuwa manzila ta takawa amma duk da haka sai ce to wanda bai da lafiya a cikinku an sauke masa wajibcin yin azumin ramadan a lokacin ramadan a lokacin an yi masa sassauci ya ajiye azumin nan mutumin da yake hali na tafiya annabi yake cewa as-safaru qit'atun min al-azab tafiya yanki ne na azaba saboda duk lokacin da ka yi tafiya kana cikin tunani ka bar mata ka bar iyaye ka bar yara mai ke faruwa da su bayanka kana Allah ka bar gida kana Allah Allah dai ka gama abin da ya kai ka dawo gida saboda haka ba ka cikin kwanciyar hankali wannan shi yasa waɗansu abubuwa na bauta da suke buƙatar kwanciyar hankali da natsuwa sosai sai a rage maka amma a cika ta maka ladan saboda rahamar Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki sai ya bayar da wannan ruksa wannan su ake kiran rukhsatu ah, ko rukhasus siyam sauki da Allah ya bayar a wato ainihin azumi sauki na farko shine ga mutumin da bashi da lafiya wani irin rashin lafiya malamai sun yi ijma'i ko kuma menene ma rashin lafiya tukun suna cewa shine inhiraful mazaj an haddil al-i'tidal bi tabii bihaythu tathuru fi jasadi humma a waje aw fashal shine wato canzawan yanayi na jikin ɗan adam daga ɗabi'arsa a matsayinsa na ɗan adam ta yadda canzawa za ta haifar masa da da zazzabi ko jin raɗaɗi ko rashin yin abin da ya saba yi wannan shi ake kira rashin lafiya duk wani abin da zai kawo maka canjin yanayi a jikinka ka ji wani waje yana maka tsananin zafi ko jiki zafi ko ka ji ciwon kai mai mara yankewa ko ya zanto ba za ka iya yin wani abu wanda al'adance kana yi ba wannan shi ne rashin lafiya to wani irin rashin lafiyan Allah yake nufi ana malamai sun ijma'i cewa duk rashin lafiyan da ana jin tsoron idan mutum ya yi zai halaka ya yi azumi a ciki yana iya halaka ko rashin lafiyar da in ta sami mutum ba zai iya yin azumin ba mana ba zai iya zauna tsawon awa goma sha biyu eh, bai ci abinci ba in ya yi haka ɗin ciwon zai ƙaru wadda na iya ya kai izuwa ga halakansa ko rasa hankalinsa ko suma ko abin da ya kama da haka malamai sun yi ijima'i cewa irin wannan rashin lafiya ɗin yana shiga ƙarƙashin almarar da Allah yake nufi ana shi sama kamar yadda za mu zo mu ji irin wannan rashin lafiya ba kawai yana halasta maka ba ne yana wajabta maka shan ne shi yasa annabi alayhi salatu wassalam da ya ga wani ya galabaita ya galabaita a halin tafiya galabar ta haifar masa da rashin lafiya ta yadda an zo ana zuba masa ruwa ana masa laima saboda rana annabi ce laisa min albirri siyamu fi safar baya cikin da'a yin azumi a irin wannan hali na tafiya din halin da mutum ya galabaita har ya shiga cikin rashin lafiya mai tsanani haka wanda ba zai iya wa kansu komai ba rashin lafiyar da bai kai wannan bafa mai nene haddi din nan malamai suna sabani jumhurin malamai sun tafi cewa shine rashin lafiyar da in mutum ya yi zai sha wahala sama da wahalar da aka saba sha in an yi azumi hmm? na wato ainihin mana sama da wahalar da mutumin da yake da lafiya zai sha in ya yi azumi mana zai ji yunwa ta fitar hankali ba irin inda lafiyan shi kalau ba ko zai ji kishi ta fitar hankali wadda hakan zai iya jawo masa eh, ciwo sosai a jiki ko zai jawo masa rauni wanda zai galabaitar da shi ko zai sa waɗansu nau'uka na cuta da yake da su wadda suka kwanta <laughs> zai tayar masa da su ƙasan wani lokaci mutum yana da ƙarfi sai amma sai su yi sauki ko in ya je wani abin da bai dace sai wannan ya tayar masa da tsohon ciwo to in rashin lafiyar zai kai in ya yi azumi azumin ya tayar masa da tsohon ciwo ko kuma zai ƙara masa ciwon har ya kai shi zuwa ga irin ciwon farko da muka amurta ɗin wannan malamai jumhurin malamai sun yarda cewa irin wannan rashin lafiyan yana shiga ƙarƙashin rashin lafiyar da Allah yake nufi ana kena ana mun faɗi mustawa guda biyu ko wannan kuma shine mazhaban eh, malik da abu hanifata da ash-shafi'i eh, duk da cewa bayanan nasu da nan bambanci amma wannan shine abin da ke hada bayanan nasu in mutum yana ciwo irin ciwon da ya kai wannan marhala na farko da ijma'i wanda ya kai marhala din nan na biyu jumhurin malamai sun tafi akan cewa wannan shine wato ainihin kawai na shiga ƙarshen ciwo an samu daga cikin magabata irin su ibnu sirin da ata da al'imamul bukhari su suna ganin duk wani abu wanda ake kira ciwo wanda zai zaka je zafi hmm? zai duk wani yanayi na canji a jiki in ka samu shi ma yana shiga ƙarƙashin wannan saboda kawai Allah ya ce faman kana minkum maridan um, cewa wata rana uh, dakhala ba'dhum ala ibn sirin fi nahari ramadan wani mutum ya shigo wajen a ibn sirin irin ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai ko rana a watan ramadan suka gan shi yana cin abu da ya gama sai musu bayani ya ce kun ga ya tsana ne yake min ciwo shi ya sa na ciwon yatsa ya sa shi ya ci ziyo al'imamul bukhari yake cewa ya ɗan جيرش الله اعتليت اعتللت بنا اسابوع علة خفيفة شوا ناي نرش الله فيا دن كدن انا اسابور في رمضان او رمضان فعاودني اسحاق ابن راهويه ما لم انسك انا يش سي اسحاق ابن راهويه ابن راهويه يا زياره في نفر من اصحابي شكن جماعه نسحب بنسا لا بنسا faƙala li sai ce da ni aftarta ya aba abdullah ka aje azumi ya kai aba abdullah qultu na'am sai shi masa eh na aje shine mazhabar ishaq ibn rahawai shine mazhabar imam al-bukhari shine mazhabar muhammad ibn sirin da waɗansu akwai kuma wata mazhaba da waɗansu malamai suke hakaitowa cewa duk mutumin da ba zai iya tsayuwan sallah ba rashin lafiya in ta kai ta yadda ba za ka iya yin sallah a tsaye ba to ta kai ta sa ka buɗe baki kuma ana hakaito wannan izuwa ga alhassan albasri da ibrahim annafi tahir bin ashur ya hakaito wannan yace wala yakhfa ya ce eh, rauni wannan ra'ayin eh, a bayyane ya yace saboda menene alaƙa tsayuwar sallah da wato ainihin azumi nawa nawa ne za su iya tsaya su yi sallah a tsaye ma ba za su yi azumi ba ya zama da aka yi ce wannan abu ne mai ra'ayi ne mai rauni to almuhim dai wannan ra'ayi na jumhur gaskiya shi ya fi kawai a ce kana dan jin ciwon kai wadda ba zai hana ka hira ba ba zai hana ka waɗansu abubuwanka ba na yau da kullum amma dai kana yi kuma kana ɗan jin dai abin nan ko ba zai hana ka yin azumi ba to wannan ba na ganin anewar da ya dace ka ce za ka fake da shi ka ke yin azumi duk da shi na gaya muku akwai malamai da suka tafi akan haka amma jumhurin malamai shi ne cewa lallai sai ciwon da zai canza ma yanayi sosai ta yadda da an ganka ma za a ce kaiwa ne amma ba lafiya ne ko da an ganka an ga wannan wannan abin din to wannan shi ne rashin lafiya da ya cancanta mutum ya aje azumi a cikinsa idan har watan ramadan ta same shi yana cikin wannan yanayi na rashin lafiya sai abu na biyu allah madaukin sarki ce awa ala safarin ko mutum yana yanayi na tafiya a nan ala safar a hali tabirin ya bambanta anan faman kana minkum maridan bai ce au musafiran ba sai ce au ala safari amma harshen larabci ya nuna cewa kana iya cewa wani ala safar kana nufin musafir matafi ne waɗansu sukan fahimci cewa ala safar mana a hali yayin da kake tafiya ɗin akan hanya yanzu idan zan tafi daga lafiya zan tafi kefi a lokacin da nake tafiya ɗin wannan ala ko ina wane huwa ala safar kowa mai fahimta ya fahimci wa ina kan hanya idan na tafi garin ina zama a garin ba garinmu ba ne hmm? in aka ce ina wane ina iya cewa huwa ala safar kuma ya yi daidai an samu waɗansu daga cikin 'yan zamani da suke ganin cewa ah, wannan ba haka wani amma hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam duk suna nuna cewa ala safar din ya ƙunshi. yayin da kake tafiya da yayin da ka kai garin da zaka tafi kaya da zango matakar ba garin ku bane tunda ka yi biya bukatan ka ne kawai ka dawo daga ranar da ka bar gidanku har izuwa lokacin da zaka dawo sunan ka matafi mun gane ko ba sai lokacin da kake kan hanya din bane kawai ina fatan mun gane haka saboda haka daga lokacin da ka fita tafiya sunan ka matafi shine ma'anan aw ala safarin in mutun ya kasance a hali na wato ainihin tafiya shi yasa ma tsayar wa shirki cewa cewa asarfa kaita ne da da da da okay wannan wata magana ce yake mutumin da ya yi niyan tafiya kafin ya yi tafiya ɗan sunansa matafi ne harshen larabci ba matafi sunansa ba yanzu misali na waye gari ina da nufin cewa zan tafi kafi hmm? amma ban fara tafiyar ba za a kira ni matafi ko harshen hausa ya ba a kira ni matafi ko sai dai a ce mai niyan tafiya yawa to shi ne ke cewa amma an samu a cikin maganganun larabci wadda sukan faɗi haka ɗin suna nufin mai nufin tafiya amma sai a ce ala safar sai ce amma wannan kuma na almuwalladin 'yan baya hmm? duk da cewa shi wannan shi ma matsala ce da malamai suke saɓani suke saɓani a kai har a sheikh nasiruddin al'albani ya yi wani risala kan wannan ɗin mutumin da yake da nufan tafiya shin zai fara cin abinci daga daga gida ya ci abincinsa sannan ya tafi ya yi shirin tafiya amma bai fara tafiya ba jumhurin malamai suna ganin cewa sai ya fita ya bar garinsu yanzu misali daga lafiyan nan sai na fita na wuce lafiya hmm, na daina ganin daɗin suke cewa na daina ganin kwanukan garinmu sannan lokacin ne na zanto matafi to sai in ci abinci na a lokacin in ci gaba da tafiya na su kuma anan suke cewa ya inganta daga Anas ibn Malik zai yi tafiya ke yasa aka kawo masa abinci aka fitar da abin hawarsa aka yi gaba da ita sannan shi kuma ya zauna ya kwankwada abincinsa ya koshi ya ce Allah ya ce faman kana minkum safarin fa'iddatu min mai ɗauka sannan sai yayi tafiyansa da wannan waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa eh mutum matakar ya tashi da niyyar tafiya to za a iya ba shi hukuncin matafi don haka yana iya ci abinci ya tafi to amma dai zahirin magana a harshen larabci dai ala safarin ba a ce mutum eh, ala safarin ko musafirin sai in yarga ya fara tafiya dai ina fata idza talabbasa idan ya cudan cuɗanyu da wato ainihin tafiya din ya bar garin shi yasa ma suke sabani kamar amma zai kun ga ba zai kawai fara shin abinci suna cewa za ka yi ka rama azumin wannan rana eh, in ka yi ka ci gaba san ba za ka eh, sannan za ka rama akwai wanda masu kai mubalaga kamar ibn kinana da al-makhzumi su suna cewa ai <laughs> wai akwai kafara ma akan mutumin yayi wannan din saboda da gangan ya ci abinci bai fara tafiya ba tun da mazhabar malikiya in ka ci abinci da gangan za ka yi kafara saboda ka su waɗannan mutane guda biyu suna gani haka dan Ibnu ashur yake cewa abun mamaki al'imam ibn al'arabin maliki shi ma ya zaɓi wannan ra'ayi ɗin amma ibn abdulbar ya ce laisa bi shai ya ce wannan ba wata magana ce da za a kula da ita ba saboda akwai nassi ƙarara ko ga shi nan an fita tafiya an ci abinci ga wannan hadisin anas ɗin ga hadisin annabi alaihi salatu wasalam sun fara tafiya a ranar sun ci abinci shine al-qurtubi yake cewa tun da nassi ya inganta duk wani maganar da ya saba wannan nassin to a yi watsi da wato ainihin wannan magana da almuhim aw ala safar wani tafiya ake nufi shi ma anan kaga qur'ani ya bar shi haka nan a dunkule ko Da haka shi ma malamai suna wato ainihin sabani wani tafiya ne wannan da dama suna masa iyaka almuhim mai ake nufi da tafiya tafiyar da za ka yi a ce safar da dama suna suna ambatan malamalai idan har zai kai mil kaza waɗansu suna kaddara da tafiya na eh, yini ko yini tafiyan da in ka je za ka yi in kuma ka je tafiya ɗin bayan yaushe ne ka zama ɗan gari za ka ci gaba da cika eh, sallah za ka ci gaba da yin azumi a wannan duka matsaloli ne na fikihu almuhim a nan Allah madaukakin sarki ya ambace tafiya abin da yake al'adance tafiya ne in kai tafiya an baka dama an yi ma rangwame ka aje ka aje azumi faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra jumhurin malamai suna cewa akwai abin da aka shafe anan faman kana minkum maridan aw ala safar mun ce ai sauki ake bayarwa ko ga matafi da mara lafiya to mai saukin shine ya ajiye azumi ko to abin da yake nufi anan fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa aftara sai ya sha ruwa fa iddatun min ayyamin ukhra to wajibi ne akan sa ya maimaita ya kirga adadin kwanaki da ya sha ruwa din kwana nawa ne ya sha ruwa lokacin ramadan yana azumi yana bai da lafiya sai kirga kwanakin sai ya rama a waɗansu kwanakin na daban fa'iddatun min ayyamin ukhra saboda haka wannan kusan jumhurin malamai abinda suke fassara kenan kawai an samu shuzuz na mutanen zahiriya mutanen zahiriya suna ganin cewa kawai Allah ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa min ayyamin ukhra idan har kai tafiya a lokacin Ramadan to fa bayan watan ramadan kwanakin da kai kana tafiyar na dole sai ka saki azumi to wanda ai ya zama zaran shi ko saki azumi da dalilin mai in ka in kai azumin in kai azumin ai kai kutiba alaikum siyam ko to a ce kuma in kai tafiya a su abinda suke gani idan har kai tafiya dole ka kasha ruwa <laughs> ko gane su suna ganin matafi da mara lafiya dole ne ya aji azumi ya sha ruwa don haka sai ya wato ainihin maimaita ma'ana wajibansa shi ba shi ne azumi ba wajibansa shi ne ya rama azumi a waɗansu kwanaki don haka kare in ya yi ma bai wadatar ba kama kaga akwai hadisai da dama shi ma da suke rushe musu wannan magana ɗin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi tafiya akwai hadisi da ke shawa rana an yi tafiya a cikin tafiyan gaba ɗin babu wanda ke azumi sai annaba alayhi salatu wasalam sai abdullahi ibn rawaha su bi kawai suke azumi sauran rundunan gaba ɗaya kuma ya aje azumin sa hmm? to haka nan suke cewa mun kasance muna yin tafiya fa minna al-muftir wa minna as-sa'im wa la yu'ibu al-muftir minna as-sa'im wala as-sa'im minna al-muftir sahabbai sukan yi tafiya wadansu su aje azumi wadansu su gaba da azumin su wanda suke azumin ba sa aibanta wanda ba sa yi wanda ba sa yin ba sa aibanta wanda suke saboda Allah ya bayar da zaɓi ya bayar da rangwame haka nan akwai lokacin da aka yi tafiya aka sha wahala mutane ɗewa sun galabaita da aka je inda za a yada zango wanda ba sa azumi su suka je suka ɗibo ruwa suka samo um, azara da menene suka yi tanti da aka zauna a ciki da aka gama annabi alayhi salatu wassalam ishe zahara al bil ajr yau masu wanda ba su azumi su suka kwashe lada saboda sun yi da suke a wannan lokacin su sun zauna ne kawai a inuwa sai da aka yaggyara wannan sannan aka yada zango zuwa lokacin da za a bude baki saboda haka wannan fahimta na zahiriya kuskure ne wannan rangome aka bayar ba tilas ba in baka da lafiya sai ka sha ruwa ko in baka da in kana tafiya sai ka sha ruwa sai fa idan rashin lafiyan ya kai halin farko da muka ambata sai fa idan tafiya ɗin ka kai zaka galabaita ta yadda zaka iya halaka in baka sha ruwa ba to a ne zai zanto wajibi ka sha ruwa ya inganta sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya da sahabbansa ana cikin tafiya aka zo aka gaya masu cewa akwai mutane galabaita azumin ya musu wahala da kyar suke suke tafiya annabi alayhi salatu wassalam yasa aka kafa masa membari ya hau yace a kawo masa ruwa aka kawo masa ruwa ya daga ruwa kowa yana kallon sannan ya sha ruwan nan mana ya karya azuminsa. sai daga baya aka zo a gaya masa ya rasulullah duk da abin da kai akwai wanda sun ki su karya azumin su annabi ya ce ulaika al-usa ulaika al-usa ulaika al-usa waɗannan su ne masu sabo masu sabo masu sabo ya maimaita ta kaso uku kenan in abu ya kai ga irin wannan yanayin to lallai ya mutum wahalar ta kai ta fice eh, yadda za a iya jure mata to wajibi ne a wannan lokacin a karya eh, azumi ko a sharuwa man kana minkum maridan aw ala safarin fa min amin anan Allah madauki ya bayar da abin kawai abu min ayyamin ukhar yaya za a yadda aka yi na ramadan ne zai ramu ya ke azmatar ramadan a jere ake yi ko za ka yi yau bane gobe ka ce za ka huta jibi kai a a jere ake yi sannan in mutum ya karya azuminsa na watan ramadan kunga ai akwai zai rama ko in akwai yanayin da in ya karya zai kafara fara a nan kaga ba babu wannan magana a nan shi ma nan an yi shiru dangane da wannan nan yaushe ne zai fara ramuwa din yaushe zai fara shi ma an yi shiru ko to malamai suke cewa hikimar cewa ayyamin uka waɗansu kwanaki kawai ne a nuna maka cewa an baka zaɓi shekarar gaba ɗayanta daga biyu ga watan shawwal hmm? har zuwa adadin da zai rage maka na watan sha'aban duk lokaci ne na ramuko mun gane ko shi yasa kusan jumhurin malamai al'ayin mal'arba abinda suka tafi a kai kenan cewa ruksa ne wannan akwai hadisi da yazo cewa wajen addara kudin hadisin aisha da sanadin ingantacce cewa asali ayat ta sauko ne fi iddatun min ayyamin ukhra mutatabi'at fa saqatat mutatabi'at na farko an faɗi mutatabi'at sai aka zo aka shafe wannan mutatabi'at din saboda haka sai aka bayar da rangome. an bayar da rangwame sabanin waɗansu abubuwa da Allah ke so a jere za ga ya faɗi su ko siyamu shahraini mutatabi'ain wannan nassi kenan saboda haka za a yi su a jere a nan wajen ramu ko ba a jere ba ne an baka ka zaɓe in za ka iya a jere falillah ilhamd idan ba za ka iya a jere ba to sai ka yi iya yadda zai maka daɗi iya yadda za ka iya sannan abu na biyu yaushe za a yi yaushe za ka fara shi ma nan an bar shi da dama daga cikin malamai suna ganin cewa mubadara ba wajibi ba ne hmm? shi ma nan an ce ko 'yan zahiriya ne suke da dawudin zahiri shi ne yake da ra'ayi sha cewa in ana binka azumi to daga ana abin nan ana yin idi to ka fara rama zama shi babu nasi akan wannan sai da aisha radiyallahu anha take cewa an akan bita azumi tana takan sha azumi saboda wani dalili ko irin nasu na mata ko rashin lafiya ko mai menene ba ta samun dama ta rama har sai a sha'aban ga wannan me yake nuna yana nuna cewa ba dole bane mutum yayi gaggawar ramawa sai dai a ce mustahabbi ne ko Allah madaukakin sarki ya kwadaitar da mu a dukkanin aikin alkhairi mai gaggawan yin sa ko saboda yanayin mutuwa sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannat ko وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بادروا بالأعمال سبا so, Ai wannan mustahabi ne amma ba ba wajibi ina fatan mun gane to mutumin da ya karya azumansa na ramuko da ganganfa shi mai a kansa jumhurin malamai suna ganin cewa babu kafara a kansa kawai abinda zai yi shi ne tun da ya karya to zai rama kawai ba na guda ɗaya ba ya fara sai ya karya da ganga ya yi kuskure ya yi laifi ya yi wasa da hukuncin allah da hukuncin sarki amma ba zai yi kafara ba saboda abin da ya sa su ma masu cewa in mutum ya karya azumi da ci da ganga har ma da wadda nassi ya zo mutum ya sadu da matansa da gangan ɗin suna cewa saboda alfarman wata ne aka sa dole sai an yi kafara to ko watan ya riga ya shuɗe duk wani wata wadda ba shi ba ko da wata mai alfarma ne a shaharul haram al-ashirul hurum to ba su da irin wannan alfarma na ramadan ɗin wadda take sa in mutum ya yi ta'addanci a ciki a wajabta masa kafara don haka babu kafara abinda za su yi shi ne ramuko saboda waɗannan hukunce-hukunce ɗin wanda su ne abinda suka farin jaye shi ne malamai suke ne allah ya bar abin haka nan a buɗe hmm? a sake bai sa masa ƙaidi ba ballantana mu ƙaidi kanmu da cikin waɗannan abubuwa guda uku Don haka abubuwan nan guda uku babu ƙaidi cewa yaushe za ka fara abu kaidi ka lura kawai da lokacin da ya dace ka fara kuma mustahabbi ne ka fara da wuri din saboda yanayin shekaru na biyu ba dole ne ka yi shi a jere ba in ka yi a jere din wannan don ne da wancan ana iya cewa shi shi ya fi amma dai ya danganta da yanayinka ne haka nan in kai ta'addanci a ciki ba za a wajabta maka kafara ba saboda ranakun sun bambanta da ranakun ramadan shi yasa Allah ya ce ayyamin sai ce ukhar wadansu daban ba irin na ramadan ba ina fatan mun gane so wannan shine uh, abinda malamai suke dauka a karkashin wannan ne to ga ramadan ya zo shi yasa muke fara da wannan kowa ya san hukuncin ramadan ko eh insha Allah za mu ci gaba da tafsirin waɗannan ayoyin din har ramadan din ta riske mu lokacin mu ya ji zan haka zamu tsaya nan abinda muka faɗa ya zanto daidai farala ce daga Allah muna roƙon sai da mana wanda muka yi kuskure mana roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam man sha faɗa cewa in mutum yana da tambaya ya rubuta in ya bayar in muka zo wani satin sai mu amsa wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh